lallai a cikin duhu ana bura ruwa yaran wuje cikin tasha cikin ma amma a cikin tasha ana cikin suna lallai a gidan giya a bura ruwa yaran wuje gidan giya bura uwa mu samu yar bura uwa mu tsara yar bura mu shiga motar bura uba mu je gidan bura uba mu shiga ɗakin bura uba mu hau gada bura uba mu shafa yar bura uba mu cici yar bura uba ta san cikin bura uba ta aiku dan bura uba ranar sunan sama ana bura uba manyan baki su zo suna bura uba Sambuwan bura uba ya girma ya bura uba. Alkawari wajen ko ta sasa ni